Bismillahir Rahmanir Rahim wasu daga hukunce-hukuncen tsuntuwa min ahkamin luqata me zai aikata wanda ya samu dukiya a matsayin dukiyar tsuntuwa shin ka taɓa samun wani tarin dukiya a matsayin tsuntuwa tunda kana so ka sanya za ka yi to sai ka yi ƙoƙarin sanin hukunce-hukuncen tsuntuwa na farko idan ka san cewa lallai sahibin wannan dukiyar ya jefar da ita ne saboda baya son ta kamar tsohon takalmi ko kuma ya zama dukiya ce takaitacciya kamar riyal goma ko naira goma to lallai daga zaran ka tsince shi kana da daman ka mallake shi idan kuma kai sadaka da shi ga wani to lallai babu laifi kan haka amma idan abin da ka tsinta wani abu ne wadda himman matsakaitan mutane yana tafiya gare shi suna muhimmanta shi to nan kan wajibi ne ka yi ƙoƙarin cikiyan wani dukiyar gwargwadon shekara guda a wuraren haɗuwan mutane kamar bakin ƙofofin masallatai da kasuwanni ko kuma ta hanyar kafofi na sadarwa na zamani idan kai ta cikiya har aka samu kamar shekara guda sai mai wannan dukiyar bai zo ba to kana da daman kai da ka samu dukiyar a matsayin tsintuwa ka mallake shi amma an so ka yi ƙoƙarin sanin sifofin wannan dukiyar in ma ka ɗauki hoton abin domin ka kiyaye sifansa gabanin ka halaka to yi ta yadda duk lokacin da mai wannan dukiyar ya zo sai ya baka sifan kayansa to sai ka mayar masa da kayansa in har abin yana nan ko kuma ka yi ƙoƙarin mayar masa da ƙimar dukiyarsa da ka halake matuƙar wato an cinye ta amma abin tsuntuwan makka shi kan ba yadda za a yi mutum ya mallake shi duk tsawon lokacin da ka ɗauka kana ciki cikiyansa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wala tulta, tultaqatu luqatatuha illa li mu'arrif makka ba a tsuntan kayan tsuntuwanta sai ga wanda zai yi cikiya idan kuma mutum ya tsinta sai ya miƙa wa kwamiti ko ofis da aka wakilta musu kiyaye tsuntuwan makka domin ya kubutar da mutuncinsa da addininsa to hakan shi ya fi. Karfa ya tafi ga ɗaukan abin tsuntuwa sai wanda ya sani a karan kansa cewa zai kiyaye wannan amanar kuma yana da ƙarfin cikiyan wannan dukiya. Idan abin da aka tsunta ya zama dabba ce mai girma wadda za ta iya tunkuɗe dabbobin da za su nufi farautarta wato kamar ka tsinci raƙumi to bai halatta ka ɗauki wannan raƙumin ba abin da ake so ka kyale shi ya yi ta cin abincinsa ya yi ta yawo nan da cin har Allah ya kawo mai shi ya ɗauke shi amma idan abin tsuntuwan ya zama dabba ce ƙarama wadda ake tsoron wasu dabbobin za su iya farautarta to anan mutum ya samu daman ya ɗauki wannan dabbar sa'an nan ya aikata abin da ya fi kyau ga wanda ya mallaki wannan dukiya kamar dai a ce ya yi amfani da shi amma kuma ya san kimansa ta yadda zai iya mayar masa ko ya sayar da shi ya kiyaye dukiyar ta yadda in mai shi ya zo ya bashi ko kuma ya bar wannan dabba ɗin ya rinka ciyar da ita kamar akuya ya rinka ciyar da ita har in Allah ta'ala ya kawo mai wannan dukiyar sai ya siffanta ta to shi kuma sai ya faɗi abin da ya kashe na ciyawa da sauran ɗawainiya da ya yi wa dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi kan tsuntuwar akuya sai ya ce ka ɗauke ta ka yi amfani da ita saboda taka ce ko kuma ta ɗan uwanka mai dukiyar in ka bar masa ita ka ci gaba da ciyarwa har ya zo ya karbi abunsa ko kuma na keci da zai iya cinye ta don haka idan mamallakin wannan abin bai zo ba har lokacin cikiya ya ƙare wato shekara guda kenan to ya samu daman wato ya mallake shi in kuma abin tsuntuwan ya zama wani abu ne wadda zai iya lalacewa ya rube cikin ƙanƙanin lokaci kamar kayan marmari to ɗayan biyu ko dai ya cinye ko kuma ya sayar ya ajiye kiman dukiyar ga ma'abucin wannan kaya sai ka kiyaye tsuntuwa saboda amana ce kuma kiyaye ta yana daga sifofin bayan Allah mumine, Allah yana cewa su ne dangane da amanoninsu da alkawarinsu suke masu kiyayewa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallahu alam